To, alhamdulillah masu sauraron wannan shiri har yanzu muna labarin bazawara mai keke tunda mun bata haka za mu ci gaba da tafiya. kuma inda labarin ta yake ta tafiya kuna jin yadda ake ta badakala to kar manta asma'un kano da jigawa asma'u universal baby nice ta ta gida gida kasa kasa ta birnin kebbi ta ɗakin gari asma'u ce ta zamfarawa sokoto kuma asma'u ce yar mutan kaduna da jigawa za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin masu sauraro da ɗaukacin abokana yake mu ne miki lalimar haba jama'a assalamu alaikum to kamar yadda muke biye da wannan labari naki ni da masu sauraron mu mun tsaya ne a inda wannan abin naki ya ci tara aka kara kawo miki wata ƙanwarki ana tunanin idan an kawo ta za a ƙara samun daidaito wai shin ni da masu sauraro sai in ce an daidaita ko kuma dai an ci gaba da dambaruwa jin jinki to assalamu alaikum dai gaskiya dai daidaito dai ba a same shi ba a lokacin an dai kawo min kanwata aka ce ta zo ko zan dan samu natsuwa in zauna a gida mm. da ta zo aka kawo ta ma abin da nake sai irin na ci na ci abincin da nake ci da na ci miki bana cin abincin su mm. har ya ishe ni irin in sha nono shanu in ci rogo abin ya fara hawa na ya fara isana dan abincin da aka haɗo da shi gara da aka da shi kenan mm. akwai makaranta firamare a garin sai na fara sana'a da shinkafa ta na fara dora ma kanwata ta je ta sayar mana mu samu dan canjin hannuna ya kare gaskiya mm. sai na fara yi mata sana'a ko ta wani abu da muke ce mishi shashaka ne ake cewa shashaka mm. sai na fara yi mata shashaka tana kaiwa makaranta tana sira wurin yaran nan mm. idan ta je ta dan sayar ɗari ɗari da hamsin casa'in ne nawa aka yi mun dan rike muna ina kashe mana ita yarinya ce duk abin da aka bata wani lokaci takan karba ta ci amma ni gaskiya bana ci to tana zaune dai yarinya nan muna zaune muna tafiya haka dai an dan mai faɗa kamar ya rabu da ni dai to mm. haka zalika wata rana kuma still sai ya sake zuwa ya min magana da daddaren nan mm. da ya min magana kamar yadda ya saba zuwa ya min magana abu ya ki haduwa ya ga mm. abu ya ki haduwa sai ya kama ni da kokowa haka ya kama ni da kokowa nake ta kuka ina irin bubbuge shi ina waye yarinyar ma ta zo a ta tashi a lokacin aiko sai wance kalar da ita gefe a lokacin ita kanta yarinyar tun kuɗe ta ba wanda ya fito bala'i ya taso bala'i ya tashi kuma ba wanda ya fito na yi ihun na yi kura ina ta fama ana ta dangarwa irin ya dake ni ma irin ya murɗe min hannu ya yi waye ni kuma da iya dai ƙoƙari na kina yi wallahi a lokacin ina yi da na fara jin fa duka a lokacin nan tunda a cikin falo ake da sau akwai irin karukuce da sauransu mm. na rikito da ɗan jerin da aka yi min na jawo samira ɗaya ne ma muka hau faɗa ni na kai harbi da samira samira ta faɗi na samu na irin bige kofar kofar mm. tunda ita ɗaya da sakata waccan ce aka bata mm. kuma ita tsakiyar kamar ya rufe ta sai na samu na buge in daki kofa yarinya tana kuka in ta zo jiki na ya buge ta ni ma ya buge ni so yake lalle sai ya ƙara na galabaita mm. na jikata ni kuma na ki in nuna gazawa ta a gurin nan da sauransu iya kokari na ina yi mun ɗauki wannan abun tsawon mintuna gaskiya muna bugawa suka ji dai ba mai karewa bane ranar ma aka zo aka yi masa fada aka zo aka yi masa magana ce ba zai ji ba waye da waye bayan mun fito ma ina ma ina ma irin magana din ina cewa Allah ya isa kaza kaza ka da ke ni kai waye ya kawo min hannu a nan ma a gaban a gaban su a gaban su ni kuwa dauki butar karfe ni ma nayi kansa da ita tofa aka aka riko ni aka hana nace in dai zai da ke ni wallahi ni ma sai na rama ba zan bashe ba ne shi da ita aka ja shi aka ce kada ya sake zuwa inda nake da sauransu ya ce to washe gari fa da garin Allah ya waye ce to yarinya na sai da sake maida ta inda mm. take a maida ta gida shi kan kaza da kaza da yayi magana hakan nan aka muka ba ma cewa ma kafin ma je ya ce a maida ta kai ai sai na tashi kuma washe garin mm. sai na dauki kanwata muka sake sabar hanya muka sake bin biyowa hanya da ita muka taho nan ma za a zo a tare su a gaya musu nan ma muka ji karan mashin muka boye kuka gudu muka shiga cikin ciyawa dai tunda a hanya muke muka kwanta suka wuce tunda ba san daidai ina muke ba jeji ne tafiya ne ka tsaya ka ce daidai nan mutum yake ai baka sani ba sani ku ne da kuke tafiya mu daidai da muke tafiya yawa muna ji a gaba kuke a gaban muke muna ji ko ta ina mashin zai fito ta gaba zai fito ta bayan mu zai fito za mu ji karansa suka sake tawowa aka zo aka faɗa nan ma aka sake tada mutane aka zo aka wuce nan ma mun ji su wasu wanda aka tado muka sake kwanciya a ciyawa muka sake dawa to da muka sake dawa wannan karan sai na ki zuwa gida mm. nan ma sai na ce ma kanwata ta tafi da ta tafi inda na zauna da gidanmu gaskiya akwai tazara mm. da na tashi sai na zo kofar gidan DPO garinmu ba na mantawa sai na zo na tsauna a gurin na ce zan jira shi zan yi karar karar babana da da shi mijin zan kawo karasu a raba min wannan auren hmm. dan lokacin gaskiya na dan fara jin wuya tunda ya dan mammake ni na casu sai ce zan so an sa a yi magana to ina zaune a nan na ce ta tafi gida akwai tazara gaskiya daga nan zuwa gidan anguwar da ɗan tazara hmm. wata yarinya ta sanni gidan mahaifiyarta anguwar mu ɗaya da mahaifiyarta gidan babansu ne nan kusan inda na zauna kusan gidan DPO kenan hmm. kinga tana zuwa gidan kakanninta kenan kusa da gidan mutu hmm. ta san ni na san mahaifiyarta ma duka haka irin a gaban su muka taso sai ta je take gaya ma matan uban dan wata bata gidan sai take cewa ai ga wannan wance wanda aka yi ma aure take gudun nan dan har labari ya dan kara ɗaya ai eh, ina gudu tana kin gudu sai ta ce ai ga nan shikenan ɗaya daga cikin matan uban sai ta taho ta zo ta same ni me kike zaune ke a nan kuma ga irin yunwa ya ga galabaitar da mu da sauran ce ta tafi gida hakan nan kanwatawa shi kenan sai nace mata babu ina zaune ne ina dan huta na tura a kira min yayana shi wannan wannan abokin wanda na mijin na da muka da mm. shi na tura a kira shi nace kanwata in ta je ta ganshi ta turo min shi ina na sai ta ce min to ki zo mu je gidan mu sai na mata to sai na bi ta sai suka muka je dama na san mai gidan tun ina yarinya da sauransu mm. kuma na san yar gidan tun da jika ce a kusa da gidan da na gidan na sai suka bani abinci na cika zaka suke ta min irin dan tambayoyin nan kawai dai na shiru haka ban ce musu komi ba har mai gidansu ya dawo suka ce ga fa gashi gashi fa yarinya na yar gidan malam wane gashi gashi sai yake cewa ai ba za a ajiye ta ba ai bari ya je ya samu baban ya mata ba nace nace yace zo mu tafi nace baba na zai min duka ba zan je ba sai yake cewa shi ma dai wane ai ba haka ake ba to bari dan jin same shi dai ya zo yayi magana babanmu yace a taso ne a gaba a kawo ni ya zo yace to shikenan amma kar a yi min komai yace ba abin da za a yi min aka zo ya zo yace mu je muka je gida muka je nan ranan da yakan an banni na kwana Mm. da na kwana da daddare kafin gari ya waye mahaifiyata take ta ce babu babanmu fa in fa ba dukan wanci aka yi ba fa ta da ku fa ba za ta koma ba tana ta ce bamun nake cewa Allah zan koma kaza kaza irin da irin ta wannan mm. Allah zan koma kaza kaza ba sai ka da ke ni ba babu kaza kaza ina ta faɗa yace kin kin yi alƙawari ki koma kuma ki zauna ce eh nayi alƙawari yana rike kuma da dorina a lokacin mm. a saman kaina an ta an hada irin family meeting din an zauna an yi magana yan uwa suna ta cewa a dake ni in ba duka na kai ba zan zama ita ma ba ta haka ta faɗa ta ce a mm. dake ni in ba duka na sai ki ce baba na dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi zan koma dan darajar iyayenka kai nake ta mishi wannan magiyar sai ya ce to zan koma na tabbata ce eh zan koma washe gari garin Allah ya waye aka turo wanda zai dauke ni wannan abokin shi da ya taba zuwa ya dauke ni mm. ya sake zuwa aka hada ni da shi da na fita ma zan yi gardaman hawa mashin in tafi sai shi alwali na ake cewa ko mm, alwali na wali na sai yake cewa sai yake cewa kin ga yadda kuka yi da babanki jiya kuma yanzu kin zo kina gardama hawa mashin ko yace ki hau ki tafi zan fara bude ke fa in fita lamarin ki fa sai na hau mashin muka sake tafiya da shi wannan abokin nashi da muka je sai na ce in dai gidan mijin za a mai da ni wallahi ba zan koma gidan ba zan kwana gidan ba sai ya ce mai to gashi ga sai ce to ya tafi da ni gidansa wajen matarsa aka tafi da ni wurin matarsa na je can na kwana da na je can na kwana to wannan karan ma fa an hana ni wannan kanwata fa ni kadai na sake dawowa mm. kenan na kwana washe gari kuma da garin Allah ya waya aka sake dawo da naje inda nake wuni naje na ci gaba da wuni na a can naje na zauna wajen wannan baiwar Allah dare yayi sai gurin kwana aka ce in dawo na to gurin kwana na sake koma wannan dakin kare din nan da mm. awakin nan sai naje na shiga can sai na kwanta garin Allah ya waye dare in yayi suka neme ni suka neme ba su ganni ba su riga sun san na nayi haka a baya mm. suka rabu da ni safiya tai kamar yadda aka saba na fito shikenan dare ya sake yi na sake koma wannan ɗakin karen na je na sake kwana suka neme ni suka neme ni ba su kuma karen yana ciki karen yana ciki farko da na shiga yana da fada farko da na ji ai ya dan saba gani na a dan gidan ina shiga tun ina shiga mm. ana shigo da ni har ya fara irin sheda ni ya fara saba da ni amma ranar da na je a baya da na je zan shiga ɗakin ya yi min haushi sai na mai tsawa irin na mai magana haka da mm. yaren su da suke mai na mai magana na ce kai sake min tsawa wannan wallahi ba su ji ba ai dakin a gefe ne dakin dabbobi ne can gefe ne eh. sai na ce kar ya sake min haushin da ya min din kawai ka ya mai da kanshi na yi kwanciya ta a cikin kashin awaki in ɗora kaina jikin akuya a nan ita ce filo na wallahi a nan nake kwana a ƙasa in na fito in ta warin ta ce a nake warin awaki nace a me ya ja haka ne kawai kayan ne ya faɗi a ƙasa kaza ita wannan matar kenan mm. aka wannan kwana biyu kenan ran na uku na koma kofar ɗakin zan shiga sai zuciya ta ce min za a zo neman ki ana shi ma wallahi sai kawai sai na canja gurin gurin kwana wallahi ni da duk ranar da nazo zuciya ta take min kar in je gurin in nazo gurin ka in kwana za a zo a neme ni wallahi sai an zo nema na kuma duk ina ganin su wallahi dan duk nesa inda nake dan canja ba nesa ba wani me nisa ba duk ina iya hangowa hmm. sai na bar wannan shashi na ita wannan matar dan dan shi kenan dan hmm. yayan nashi hmm. sai na koma kofan kofar baba mijinta yayan mijin nawa kenan hmm. sai na koma ranan can hmm. can na koma to akwai irin yar kofa hakan nan ina kallon su daga nan irin kofa tsiriruwa haka hmm. sun zo ta gurin suna ta haske haske in dai suka zo gurin ta na gansa a wurin na san duk wanda yake cikin ɗakin za a iya ganin sa tana eh to be wasu ganni ba suka yi dube duben su dai suka sake komawa da suka koma shikenan na dai zauna a nan kamar yadda na saba inda nake kuma inda na canja har sai da ina kika canja amma inda na canja shine kofar baban shi wannan yaro da nake zuwa gurin matarsa shi mm. uwa ne a wurin mijin da nake aure can na koma kuma na gan su ta gefe eh akwai malafa kenan ta buya eh akwai malafa akwai wannan ciyawin irin na waje da aka dan jera bai su fi irin dami biyar zuwa shida ba basu kai na waje ba basu kai na waje ba to nan na shiga eh tsakanin danga ne kuma da ciyawa ka lafiya na shiga nan na sake lafewa to sai na gansu ta wannan area wannan ɗakin dabbobi dabbobin kuma na san cewa duk wanda yake tsaye wurin zai ga abin da yake cikin ɗakin dabbobin kuma na tabbata sun duba kenan sai suka gaba nan sai suka tafi haka dai aka saba shine ma lokaci yake yawo ma shine dai bai kwanciya da shi yake yawo gari ya sake yawo a ce ikon Allah bai kin ga gara ma da kika in kika saman bishiya zamu iya cewa dama ba zai iya kawo ciwo dan adam zai hau ba amma duka gidan ya kamata a ce da mai na zagaye wallahi ba su ganni ba tunda gida ne irin gida kamar yadda na ga miki akwai irin kunshin abubuwa kayayyaki da yawa ni ba na jin tsoro wallahi ko wani abu ba na ji to washe gari ma nan na sake dawowa ina da guri dai nakan mishi kaman kwana biyu uku bana hudu a wurin gaskiya bana uku bana hudu wani gurin hmm. nakan canjawa to ranan ma sai na canja ranan kuma da na sake tsalle ba a nan din a cikin gidan nake amma sai na je na shiga kusan tirakar yayan nasa wallahi a ciki nake tunda suna cikin ɗakin akwai kofar akwai irin wulbaro muke ce masa hmm. aran abun ɗiban kanin ba kurar ruwa ba wulbaro to ciki wulbaron irin ajiyayyen nan ne sai na shiga ciki ba wani girma ne da ni ba dudu ban da wani girman da za a ce ba zan dan wata makafaka karama zan iya boyewa eh a ciki sai na shiga ciki daga cikin ɗakin daga kofar daga wurin sai cikin turakar shi wan nasa nan kika je nan na je ai ko ranan kan iris ya rage a ganni Allah da cikin wata masara ne a kofar dan yayin tana cimci ko ina tarewa ake sai dai ba a sa kyaure ne amma mm. kowanne akwai danga danga haka to da can ciki zan shiga ban taba shiga cikin ba kuma gaskiya su al'adar garin su ba sa kai mutum makabarta irin kamar suna haraka ko ta tsafe-tsafe ne ko ana tonewa ne gida dai nan za a ware dan wani guri a dinga zuba matattu ana rikewa ana yau ana kwashewa to da can ciki zan shiga sai zuciya take min kadin shiga ciki ban taɓa zuwa kila suna bunne-bunnen matattu a wurin nan kamar na sani sai na ke zuwa ba nan bayi ne wurin ashe mm. bayi ne to masara damuna ne ta dan fara lokacin masara ta dan daga haka kuma sai zuciyata ta ki bani in je gurin aiko ina tsugunni a gurin wulbaran nan wallahi sai gashi ya shigo yana nema na da shi da matar yayan nasa daya matansa uku ne eh. suna neme neme suna shigowa inda sun matsa da haske haska nan za su gani eh. sai suka juya sai suka bani baya sai suka miƙe cikin wannan masara eh. suna yin haka ne kuwa ne tsibul daga cikin wannan gurin da nake kawai na shiga cikin tarakar wansa da matarsa wallahi tana ciki da matarsa ne tsubul na shiga ina shiga arin akwai dan bunan hatsi da waye da waye da dan waye waye haka suka ji kamar motsi sun dauka irin bera na sake kwanciya a gurin nan matsi a gurin akwai dan karkaman karkashin gado sai na shiga gwara shikenan da na shiga gurin suka yi haske suna dawa kowa tocin kan wannan gurin da na boye nan suka je hota idan kofar wannan nasa ba wata kofa ce ba irin an sauke kamar asaberi eh. nan ne suka sauke ni kuwa sai na shiga suka hasko ina kallon hasken tocin su suka gama uzurin su suka ga banna nan suka fita suka fita daga nan ni kuma naga kamar asuba ta zo kar a zo kuma su zo fita kuma su gani to haka dai da suka dan ji motsi aka duduba suka ga dan ba ma sakowa akai daga kan gadan ba gaskiya kawai dan dan haska haske ne ba a gani ba <laughs> ni ko sai na sake dan jan gwiwoyi na kamar rarrafe na sake sanda sai na sake fita a cikin wannan gurin sai na sake dawowa inda nake asuba ta yi kuwa ya fito mai gidan ya je alwalarsa ya yi uzurinsa ba san ina nan ba suka tafi to shi wannan gurin gaskiya iya kwanan da na yi masa kenan daya eh na shigo an wannan shi kenan to daga nan kuma kwa daga ranar da na kwana a wannan tirakar ta yayansa mm. ban sake gaskiya dawa gurin na kwana ba da dare ya sake yi na canja gurin kwanciya ranar kuma inda na kwana ita wannan baiwar Allah da nake shakuwa da ita mm. a nan gurin na kofar tata haka kofa ta take tana dan gita irin wannan gado na karfe din nan na waya din nan mm. ta dan tare saboda dabbobi to daga kofar kuma kika dan shiga sai ban dakin ta haka ne irin ban daki ne shi ma na na dai irin kauye haka da ake yi irin yana da girma da kuma mai faɗi da ciyawa da mm. irin wannan da da na gaya miki nake mm. shiga cikin ta akwai ita ma a cikin ban dakin kusan ba eh akwai ta ban taba shiga ban dakin ba ma gaskiya muka yi sallama da ita kamar yadda muka saba na ce mata na tafi kawai sai na sai na tsallako wannan gadon karfin na ɗage zani na na irin ɗage kafata sai na tsallake shi sai na tsallake kawai sai na shiga daga nan sai daga wannan rumfar sai ban ɗakin ta sai na tafi ban ɗaki sai na je na ni ban ɗaki ranar kuma irin hadiri ya haɗo ɗin nan ma sosai ai duhu haka nan damuna na shiga nan da na shiga kawai na sake samun ciyawa nan cikin banɗaki cikin banɗaki kuma cikin banɗaki banɗaki ba ma siminti ne da shi ba banɗaki ne fangangan ya ma yi ɗaki ciki biyu za a ce misali na yanka irin mai fadi din nan shata akai sai na shiga nan wallahi ina cikin banɗaki na har mijinta ya shigo yayi sa bai san ina ciki ba ni kuma na ji motsinsa wallahi bai san ina ciki ba ina ciki na lafiya a jikin ciya da irin za a yi walƙiya din nan zai iya gani na gaskiya ba a rufe ki ba ba a rufe yake ba ba da rufe ba a zagaye shi ba a zagaye yake amma me saman sa ba rufe ba rufe ba rufe haba wannan zagewa yawwa a ciki ma fa akwai bujuma guda biyu da suke kiwo daga gefe nan ban daki wurin dan wanka daga dan can gaba wurin da bujuma suke kiwo irin guda eh. biyun nan an daure su oh, shanu ne shanu eh manyan nan irin manyan nan duk a cikin bandaki a cikin bandaki kuma ga wannan ciyayin nan kuma gefe ga can wannan ciyayin na dan lafi a gurin ya shigo ya uzurin ya shigo ya kama ruwa idan kama ruwa ya ya dan yi bawali ake cewa ya fitsari to ya fita ina cikin wannan gurin janin fashi cika lafi na janin fashi na lafi. wala sai da ya gama uzurinsa ya juya irin zai fita sai aka yi wata walƙiya irin mai haske mai haske ko ina din nan amma la Allah bai bashi ikon ya ganni ba jikina yana rawa kar ya ganni shikenan ya fice ya fice ya tafi ya koma ɗakin matarsa ni kuma na sai na canja don gaskiya ban daki ne da sauransu ina tunanin kawo wani abu da duk da bana tsoron gaskiya a lokacin babu shi ina dai tunani bai min in tsuguna don duk inda nake tafiya a lokacin ba dakin dabbobin nan ba gaskiya a tsugunne nake kwana a zaune nake kwana duk inda nake nan ne kawai nake kwanciya harin sa kaina jikin akuya to sai na ganin ba zai yi ba sai na fito daga nan da na fito daga nan dan kofar ta ta san dan kauye zaki ga nan a dan yi danga nan a dan yi waye to akwai dan wani guri tsakanin nan da bandakin akwai dan danga kamar yadda na gaya miki hmm. kawai sai na dawo dan na dan fito daga bandakin sai na dawo jikin dangar wuciya ba za su iya ganin ki ba a ce wani uzuri ya ai da hadiri kuma ta riga na san ta shiga mijinta shi ma zo ya uzurin sa ya koma na koma din yawa ina ga kaman ba za a fito ba kuma kafin lokacin da za a fito ni lokacin nake barin guri to sai da dama kina raba ne saboda in ka eh. mu wannan neman eh. za a hakura za a haƙura to ya zo nan ina jin sa lokacin nan ya zo shi mijin nawa mm. sai yake cewa ina nake yana tambaya na da yaren su da suke yi mm. ina ji ba wai bana ji ba sai yake cewa ina nake sai take cewa ai na tace min in tafi gida ai na fita na tafi sai ce ban koma ba ban koma ba ta ce ban tabbata koma ba ta ce eh, ba koma ba ce ta ce to ta saba tafiya in take tafiya da kwana sai da safe sai dan na shi ta ka hakura kawai ka batta mm. shikenan kawai sai ya juya tafiya ina ga zuwa ya kwanta da ya je ya kwanta shikenan na sake nan dai inda nake nan na na kwana asuba ta gabato aka fara irin kiraye kirayen sallan farko hmm. sai na canja guri sai na fita daga gurin sai na koma gurin ciyawa nan ta farko da na ce miki hmm. na taba zuwa na shiga ciki yawwa sai na koma can tunda na riga na san sun gama nema ta nan ba za a kuma zuwa gurin ba sai na karisa eh, hantsewar gari a can din kamar idan sa amma kina yin bacci wani lokaci na bacci na sai kwashe ki eh bacci yana kwasa na wani lokaci hakan na wani lokaci kuma dai sanyi tunda kin ce damuna ne ba na ji wani lokaci ai ruwa ma kusan a kaina ake yin ruwa da sauransu yana jika ne ya sha jika ne ma sosai ruwa hakan na a ah, ni ban damu ba kawai kan gari ya waye zai dan sha irin sai irin danshi a jikin kaya zaki dan ji danshin sa da sauransu to kuma yana gari na waye zan je in sake daukan wasu kaya in canja haka fa aka ci gaba da tafiya gari ya waye na sake komawa kofata kawai sai ranar nake cewa gaskiya a zuciyata mm. gaskiya na gaji da wannan irin yawace yawace da nake da sauransu na shige shige gurare ya ishe ni sai na sake haɗa kayana kawai sai na ɗauki bako na kawai zan tafi ya shigo gidan yake kallo na sai yake cewa tun da na ki zama ko ruwan gida ruwan da aka sha a gidansu ya kashe wallahi sai an biya sa ya faɗi haka ya gaya ma haka mm. sai na ji irin zuciyata ta yi dukan tara tara dan ba uku uku ba ma <laughs> tara tara ina dai jin labarin aka dora mutane biyan kuɗi da sauransu gaskiya na san iyaye na ba da shi tsakanin da Allah hmm. sai na ji irin zuciyata ta yi wani ras ras din nan hmm. tunan aka ce a biya gaskiya abu ne ake dora maka wanda ma ba a yi shi ba sai a ce an yi shi a biya shi sai na ji irin zuciyata ta tsinke da ina ta tafiya dan dinkunan da aka yi na na biki hmm. nakan dauka dan na cikin gana mazgodi dina daga lokacin da na sai na zauna sai na ki tafiya sai da ya fita sai na kwashi kayan auren na sai na tattara sai na ajiye dan dama gaskiya ban cika sawa ba hmm. iya kaya na dan tsumma na dan zo da shi na mu shi nake sawa shikenan sai na maida kayan nan sai na tattara akwatuna sai na maida musu kayan su sai suka zauna inda suke dama ba da su nake tafiya ba hmm. ba ko ne dai nake tafiya da shi amma nakan daukan sai dan tsince tsince kan daukan kaya kala uku kala hudu in saka a ciki da dan mm. nawa kala biyun hada in goya bako na da wani dan guntun hijabi na in kara gaba sai na maida wannan kayan kawai sai na fice sai mm. na tafi da na fice na tafi wannan karan bai bi ba bai tura ba na tafi na tafi na tafi har na zo na zo wani dan ƙauye tsakanin da kauyen mun kusa an kusa sai kogi sai garin mu to na zo mu anan zamu dakata kar ki shiga kogi da mu ma sauraro a dakace ma shiri na gaba thank you